ƙanin mijina littafi na ɗaya littafin maman shirin zahara baba ya kasai mrs tijjani shu'aib rangim ta rubuto muku shi allah sarki to bari mu je mu ga menene ƙanin mijin nata yayi abin alfahari na iyaye na ku ne abin alfahari na waɗanda suka bani tarbiyya ta gari suka tsaya mini wajen karatuna tun ina ƙarami har zuwa girmana nema kullum addu'a ta a gare ku Allah ya kyautata muku kabarinku Allah ya sa annabi ya cece ku da dukkanin musulmai baki ɗaya amin summa amin jinjina gare ku manyan gobe ƙannena Dr. Muhammad Salim tare da Aljamil. tare da ɗan autanmu Abubakar Saddiq sai kuma jarumi Uzaifa ba zan manta da ke ba Ummul Salma Allah ya baki ilimi mai yawa mai albarka ke ma ban manta da ke ba ba zan manta da ke ba yar fara mai farar aniya ina'u kuma ban manta da ku ba na ga kuna hararana hasna da usaina gefe ɗaya kuma sai hafsat muna ke ma gaishe ki allah sarki kuma to to allah ya dawo mana da ke lafiya cikin gaisuwar ba zan manta da fatima ba fatima auta to allah ya raya ku ya ba ku ilimi mai yawa mai albarka ƙanin mijina littafi na ɗaya littafin zahra, uba, ya sai wato maman shirin jinjinan yau naki ne hajiya anti lallai kam abin ya yi yawa antina kuma hajiya anti jamsi Allah ya buɗa, Allah ya ɗaukaka, Allah ya kare ki daga sharrin mahasada. Ki gaishe min da rahama. Ke ma ba zan manta da ke ba, Haji Hajiya Hauwa'u, ‘yar mutan Ghana. Na jinjina wa ƙoƙarinki, Allah ya kiyaye ki daga dukkan abinki, amin sun amin. Ba zan manta da ku ba, kuna raina. son ku a cikin jini na yake zinat tare da maryam babba da kuma maryam karama Allah ya baki lafiya zinat Karima Jos ke ma saƙon gaisuwan kina kina daban ne gefe ɗaya kuma ba zan manta da Ummu Shehu a Sokoto, sahirat Bashir Isawa Giyaɗe, Raliya Sadiq, Salma Sani Usman Kurna, Aisha Haruna London cikin garin Maiduguri, Amira Gombe tare da Maryam Shehu Muhammad Yaro Yako da kuma yayarsa Hawwa'u Mai Jidda. Zuhuriya Zinar ke ma ba zan manta da ke ba, gefe guda kuwa ga anti Halima Haruna Tako, maman Hamida. Adama Lame Yusuf, Maman Amira Kaduna. Cikin gaisuwan ba zan manta da ke ba Binta Ahmad Musawa tare da Zahara Al'amin. Sai Fatima Kebbi da Mamutan Kebbi ga baki ɗaya birnin Kebbi Argungun. Da ma inda ban ambata ba duk saƙon gaisuwanku da fatan alkhairi sai ke Hindatu Kwantagora da kuma Hauwa'u 'yar mutan Mina Niger State kuma godiya nake. Allah ya bar zumunci Adama binta malam malam tare da Abdullahi Ado Jahun tare da ke Fati AA Ummi Fatima Hassan Kwara State na gaishe ki sai kuma Maryam Adamu da ke Kubra A Usman Bilkisu Atiku Nafisa M Aliyu cikin garin Gusau Sa'adatu 'yar mutan Bauchi tare da Maryam Abubakar Abba Gafai sai kuma Zulaihat Abubakar Abba sai kuma Ummi Maman Muhammad Azare Bauchi Zahara'u Ibrahim Umar Gumel ba zan manta da ke ba Shamsiya yar mutan ɗorayi cikin garin Kano sai kuma Balaraba Musa Wudil Dare da Hawwa Ado Osi Udil, Fatima da Wakin Kudu, Aisha Sani Rijiyar Lemo Fatima Gezawa Malam Abubakar Bichi Allah Sarki Kanawa Kana ta dabo to fatan dai saƙon gaison ku iso gare ku ya same ku cikin ƙoshin lafiya gefe guda kuwa ba zan manta da ke ba yar mutan Jos wato Saratu tare da Zaliha Ibrahim Murjanatu Zaria Hindatu Shehu Aisha Wada Nasir yar mutan Maiduguri alherin Allah ya kai muku Rashida Usaini da kuma Shuwara Gezawa wato maman Fatima da kuma Zahara Yemen Allah ya bar zumunci waɗanda ma kuka kai min haƙuri abubuwan ne da yawa da sannu kuma insha Allahu za ku ji sakonnin gaisonku Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ƙasarmu Allah ya zaunar mana da ita Allah ya ba wa shugabanninmu ikon yin adalci Allah ya ba mu shugabanni na gari ƙanin mijina littafi na ɗaya littafin maman shirin yanayin takunta shi zai sa ka san mace takunta kaɗai zai tabbatar maka mace ce wacce ke ji da kanta kuma take ji da abu guda huɗu wato mace sai ‘yar dangi kuma kyakkyawa ‘yar asali ‘yar masu hannu da shuni ga uwa uba kuma ilimi na boko da na muhammadiyya kuma ‘yar lelen mahaifinta ce ‘yar gata a gidansu irin sanda da mahaifinta yake mata shi ya sanya duk mahalukin da ke gidan ƙaunarta yake a gaskiya sai dai in ce ‘yar gata ce sosai a yangace ta nufo su tana tafiya tana rangaji kamar za ta karye ta yi bala'in haɗuwa ko ‘yar uwarta mace ce idan ta kalle ta sai ta sake kallonta bare kuma ɗa namiji hmm, to ban da dai kam yanayin halittar ta kaɗai zai sanya ka ce bakon haure ce ma'ana za ka iya cewa ba 'yar ƙasa ba ce domin ta fi kama da mutanen shuha araf fiye da mu baƙaƙen fata domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙayata halittarta. Sannu a hankali, ta ƙari so inda ɗan uwanta Din yake. Yana zaune cikin motarsa, kafarsa ɗaya yana waje yana shan ice cream. Gefensa kuma wata budurwa ce ta rinka jifansa da murmushi gaba ɗaya ya biya ɗi mauce saboda in in har zuhura tana kusa da shi to shi kan ba shi da nutsuwa ita kuwa wacce suke tare ganin zuhura ya sanya ta rena kanta domin tun tunkanta ƙariso turarenta ya ki fuskanta tabbas ta san Allah ya yi halitta a nan wurin Salamu alaikum Zuhura ta ce da ‘yar budurwa yayin da zafin kishi ya sanya ta ƙin amsawa, ita ma sai ta bi ta, ta ƙyale ba ta bi ta kanta ba, cikin shagwaba ta ce ya yadin, mu ƙarisa, ta yi ƙasa-ƙasa da idonta ta ci gaba da jifarsa da murmushi kamshin bakinta ya daki hancinsa ta yi fari da idanunta masu kaɗa kaɗa 'yan maza su rikice kuma su ƙara mata kyau sosai ta dube shi ta ce yahadin shi ne za ka taho makaranta ka bar zuciyarka cikin gida bayan ka san ba iya yi wa kaina komai in ba tare da kai ba ta zuba masa ƙayatattu nagartattun idanunta ta ci gaba da cewa kada ka ɗauki alhakin so da ƙauna bayan ka san zuhura ma'abociyar kishinka ce haba yayana kada ka bari son ka illata ni bayan kuma ka san masanin sirrin ƙauna ya sanya son ka a cikin zuciyata ta sake zuba masa shanyayyu kuma wasu matattu na ni'imantattu da wani mahaitaccen kallo tabbas da bai so ta yi shiru ba domin shi kaɗai ya san yadda yake jin zaƙin muryanta da yanayin da yake shigansa ta ɗago suka haɗa ido ta sake jifansa da murmushi mai ɗauke da ma'ana da yawa wadda ni ɗan hamza ban san taya zan fassara muku shi ba ta ɗan saci kallon wacce ta tarar da su tare yarinyar ta shaƙa har wuya ta shaƙa da yawa domin ta yi kicin kicin tamkar wacce aka kawo wa labarin mutuwar tsohuwarta dariya ta kama zuhura saboda burinta ya cika ta juya za ta tafi din ya yi saurin riko mayafinta ya juyo amin ta juyo ta watsa masa wani irin kallo sai ya sake gyalen ta juya ta nufi motarta ita kan yar budurwar nan cikinta ya ɗori ruwa saboda jin yadda aka watsa wa din kalamai sai ka ce ana karantawa a cikin irin littattafan nan na labarai lallai yarinyar nan ta raina ta nan take ta shaƙi kishi iya shaƙa domin ita kam Allah ya sanya mata son Zaharaddin dan an sanar da ita su ‘yan gidansu auren zumunci suke ba su auro mace a waje in kuwa ka ga wani ya auri ‘yar gidan daga waje, to tabbas ba ƙaramin attajiri ba ne, shi ya sa sam ‘yan gidan maza tamkar su suke zaɓa wa kansu, kowace, mijinta hamshaki ne. Ta yi ƙwafa, dole ita ma tana son din kuma za ta aure shi. Daidai lokacin da Zuhura ta baɗe ta da ƙura ta girgiza kai lallai yarinyar nan ba ta da mutunci to zan yi maganinta Ta takaici haushi gami da baƙin ciki suka sanya ta har ta buɗe motar din ta ɗauki jakarta ta juya shi kuwa bai ma ce komai ba don yanzu ba ta tata yake ba yana mamakin zuhura ne da irin abin da take masa ita kam dama ta gama lakca da take da ita kai tsaye gida ta nufa ta yi fakin a motar ta yi fakin a motor na gidan ta fito rungume da jaka fafanta ta shiga gida tun kafin ta karisa ƙannenta suka rinka mata sannu da zuwa kai tsaye babban falon gidan ta shiga ta yi sallama aka amsa mata ta ce wash ta zube ta kan kujera ta baje anti amarya ta ce zuhura yaya dai ta ce kai anti karatu yana da wuya wallahi gagajiya ta dafe kanta ta tuna yarda ta yi ta kulla wa yadin ta miƙe don kar ma ya zo ya ritsa ta tuni ta yi ɗakinsu a falo din ya same su sun kaure da hayaniya sam sai zancen suke yi sai ka rasa zancen wadda za ka ji a cikinsu da ya daka musu tsawa ne suka dube shi ya ce haba a yi mutane ba za ku bar kunnen mutane ya huta ba ba ku da aiki sai musu to idan za ku yi musun daga yau a daina yi a nan falon ku je ɗakin ku ku yi shi gaba ɗaya suka yi tsit ita kam zuhura duk tsoro ya cika ta allah allah take ya bar falon kar kuma ya ce wani abin ya rinka watsa mata harara an ci amarya ta ce yau wadi ne wallahi har kunnen mu yayi tsit da yake kai ne ai gashi duk sun yi tsit ya juya ya fita ba tare da ya ce komai ba mm. su dan dini ma manya to mu je zuwa za mu gani ko dinin zai iya ƙoƙari ni dai namu namu dinin ɗin malalaci ne na ƙarshe Alhaji Mansur Bashir cikakken ɗan boko ne kuma malami ne tunda kuwa har tafsir yana yi lokacin azumi lokacin da ba na azumi ba kuwa yana karanta hadisi sahihil bukari haka kuma yana da alhaka da sarauta ɗan dangi ne gaba da baya mutum ne mai taurin kai akan abin da ya sa a gabansa yana da matan aure guda hudu yana da 'ya'ya har da gwargwara yana da su kuma su ma haihuwa suke gidan alhaji bashir a cike yake da 'ya'ya gida ne na mutane zuhura ita kadai ce a ware ma'ana ita kaɗai ce uwarta ta haifa allah kuma ya uwar nata rasuwa da yake tana da ciwon asma shekaran zuhura ɗaya a duniya allah ya wa mahaifiyarta rasuwa ita ma mahaifiyarta 'yar dangi ce saboda haka zuhura 'yar dangi ce gaba da baya mahaifinta yana tausayinta saboda maraicinta domin duk yaron da ya taso a gidan matukar ba ake yi ba to da uwarsa a gidan sai ita kadai shi yasa mahaifinta ke matukar sonta saboda yana tausayinta shi yasa saboda farantawa farantawa babba kowa yake santa, da yake haka suke cewa mahaifinsu babba zaharaddin shi ma akwai mahaifiyarsa a gidan amma shi dini mahaifinsa ya rasu dalilin hatsarin mota mahaifin din alhaji ahmad shine gaba da alhaji bashir bayan rasuwar ɗan uwansa ne sai ya auri hajiya bilkisu wato mahaifiyar din ya rike 'ya'yan ɗan uwansa yaran dama biyu ne zaharaddin nuraddin a yanzu kuwa tana da yara da yawa da shi alhaji bashir ɗin. shi din ne ɗanta na biyu yaya nura ne yana gaba da shi gidan da ya cike yake da 'ya'ya mata da samarika duk mahalukin da yake cikin gidan ya san irin shakuwa shakuwar da ke tsakanin zuhura da din a yanzu haka din yana da yana yin digiri ɗinsa na biyu ne a jami'ar bayero ta kano yayin da zuhura take level 3 ita ma a nan biyu ke kano din ya rasa me yake me yake samun zuhura ne domin ita ba ta da aikin da ya wuce ta raba shi da duk wata budurwar da ta gan shi da ita abin yana ɗaure masa kai wai da wani irin dalili ne ya sa take masa haka shi ba mutum ne mai wasa ba domin duk cikin yan gidan babu wacce yake wasa da ita sai zuhura ita kanta ma ya rasa yadda za a yi kuma duk sanda ta yi masa irin wannan abin sai ya daɗe bai ganta ba din ya gyara zama ya ce anya ko zuhura ba ta jin abin da yake ji a zuciyarsa sai dai ya kula yarinya ce kawai mai jin kai shi yasa ya kudurta a ransa san ba zai taɓa bayyana mata ƙaunansa ba saboda kada ta yarfa shi shi yasa ko da wasa baya mata maganan su murmushi ya kwace masa saboda zuhura akwai iya jero kalamai na soyayya tabbas yadda take masa nan shi ma haka zai mata wadda ya gaji sai ya nemi a gyara su uku ne zaune a falo sai anti amarya hira suke yi yayin da zuhura take assignment ɗinta samira ta ce kai ni wallahi ta kai nake ji ba kaɗan ba suka dube ta dukansu suka ce na me ta ce saboda wai na ji hajiya ta ce babba ya ce gaba ɗayan mu auren zumunci zai mana wai na dakatar da hamza da yake zuwa wuri na ya daina zuwa zuhura nan take biron da ke hannunta ya faɗi ta ce auren zumunci ina sai dai auren mugunta wallahi tallahi ba za a mini auren zumunci ba na me kan me wani dalili sai ka ce da? ba zan taɓa aminta ba auren soyayya zan yi cabɗi wallahi duk samarin gidan nan babu wanda ya isa ya mini babu wanda ya mini sai dai in amaleji. in amaleji ne to zan yi suka rinka dariya samira kuwa har da faduwa ta ce amma zuhura 'ba ki da mutunci wallahi ki kiyaye su kina ganin su sun haɗu kowa ji yake yi da kansa ki ce me ta ɗan gyara zama ta ce ba wai ina nufin ba su waye ba ne a'a ko kuma ba su yi ba kawai auren zumunci ne ba zan yi ba Sumayya ta ce kina nufin ra'ayin ku ɗaya ke da Samira kenan ke ma auren kuɗin zaki yi? Ku kam dai kun shiga uku da a gidan talakawa kuka taso ina ga sai kun yi kwace a rayuwarku. Ta ci gaba da cewa ku ke sawa ma ake ce mana 'yan gidan nan ba mu auren talaka. Samira ta taraf ta ce auren talaka ko kuma auren wahala me za a yi da auren talaka? Wallahi talaka ba shi da alkawari. yana samun duniya yana farfadowa sai kuma ya nemo wacce ta wacce bata kai ki ba dama ke talauci ya sa dukin ko maɗe kin kanzame sai ya samo yarinya yar lowai lowai yar dumai dumai sai kiga sun fara miki rashin mutunci suna ta fitowa kala kala in ba a yi sa'a ba ma sai kiga yayi waje da ke anti amarya ta yi dariya ta ce samira kenan ba fa kowane talaka ne yake haka ba kuma masu kuɗin ma suna haka wani talakan idan ya yi arziki duk macen da zai aura to sai ya sanar da ita muhimmancin uwar 'ya'yansa ta gida wani kuma tuni zai auna ta gaba ya ce ba zai zauna da ita ba saboda kada ta saurara wai kada ta sanar wa sauran matansa su raina shi a samira ta ce anti kenan ni dai ba zan auri talaka ba a rayuwata gwanda wanda zan na jiku da naira saboda duk gatanki da danginki matukar talaka kike aure maimakon a tausaya miki sai dai a rinka a tausaya miki a rinka taimakon ki to sai dai a guje ki saboda kada ki ɗaura musu laluran ki zuhura ta yi tsaki ta ci da cewa ni dai ba zan auri talaka ba kuma ba zan yi auren zumunci ba ta ci da rubutunta yayin da anti amarya ta ce ai duk wanda alhaji zai baku ba zai taba baku wadda za ku wahala ba zuhura ta ce anti kenan wallahi kowaye za a bani a gidan nan bana so domin ban ga dalilin haɗin auren zumuncin nan ba a ce kai da 'ya'yanka duk dangin ku ɗaya haba ba zai yiwu ba sam wallahi da sake ni dai a waje zan je in samo mijina mu yi aure suka fashe da dariya in dai yana da canji ai shi kenan kin san ba shi canji yake bukata shi yasa ma shi yake yanka sadakin 'ya'yansa kada ma a yanka ma wanda kika kawo ya kasa biya ta ce ku dai kuka sani kun san wani abu zan auri talaka ne domin shi kaɗai nake so idan har babba zai amince zan kawo muku canji dan talaka zan aura suka sake fashewa da dariya a karo na gaba suka ce za ki gane kurinki za ki gane baki da wayo sai kin raina kanki auren talaka ai auren wahala ne haka dai suka yi ta zancen su tana tsaye jikin motar ta ita kuma tana jiran basira ƙawarta ta kariso idanunta ne ya hango mata yadin da wasu yan mata a tsaye ta ce oh my god wai me yake damun yadini ne me yake son ya zama ne sai ka ce wani na mamajo sarkin mata <laughs> haka dai yake kamar wani abokina a nan wata zuciyar kuma ta ce to menene naki a ciki ta ce wallahi kofi babu ta kasa ɗauke idanunta daga kansu haba dai shi dai mace dai mace dai mace a gida mace a waje kuma kamar ba <sighs> idan yana gida kamar in ka samu siyasa a baki ba zai tauna ba ta ja wani dogon tsaki ita kanta bata san ma ta isa gurin su ba yayi ta faɗa ya bi ta da kallo su waye waɗannan tana ta faɗa kamar za ta ari baki tambayarsa take su waye waɗannan ta faɗi haka a shagwabe kamar za ta yi masa kuka ya jin don Allah su waye ya faɗa ta faɗi haka idan ya yi kwalkwal kamar zai zub da hawaye na faɗa maka ina da tsananin kishi a kanka saboda me za ka rinka kula irin waɗannan ƙazaman 'yan matan ɗayar ta ce ke waye ƙazaman dama an faɗa mini ke zai aura to ai don zai aure ki ba zai yiwu ki sai ke kaɗai zai kula ba ba zai yiwu ki sai ba zai hulɗa da wasu ba sai ke idan kina cin ƙasa to wallahi ki kiyaye ta shuri ki kiyaye ta shuri yarinya kenan yarinyar nan kin san kin san ni ko wace ce da har zaki ce min kazama zuhura ta kasa magana ta matsa kusa da din tace to ko ma ke wace ce ina so ki sani ba ki da hankali da zaki kula min mijina ta rinka watsa mata kallo gaba ɗaya ta rikita shi tace ina son ka ina ƙaunar ka ba zan lamunci irin wannan ba ta juya ta samu basira na ta. basira ta ce kai ni fa ban gane ba ban amince da ke ba ta juyo lokacin suka isa bakin gate za su fita kamar yaya baki amince da ni ba baki gane ba tace ce wallahi dole akwai sanya din a tare da ke ta yi mata wani irin mugun kallo tace so kamar yaya ni wallahi Allah ya sauke ni auren zumunci na faɗa miki Jafar shi nake so shi ne kawai wanda nake so kuma shi zan aura zan lallai Zuhura baki da hankali Jafar ɗin tokensa ne ya ruɗe ki ko kuma me me Jafar yake da shi da har zaki so shi lallai ko baki da hankali sai shi ne za ki so shi kuma ayo wauta ma kike yi ke kike yi masa rijista ke kika ba shi kuɗin abubuwan da zai yi ke za ki ba shi kuɗin da zai aure ki wallahi ko gidan kuma ba zai yiwu masu amince ba ki sake tunani zafar bai dace da ke ba ki dube ki dube ki yar hutu ina wallahi kin fi dacewa da yaya din me za ki tsinta a gun zafar in ban da wahala auren talaka ai auren wahala ne zuhura ta haɗa rai ta ce basira kenan ne kike cewa mutunci haka ne zaki wulakanta to wallahi duk duniyan nan babu wanda ya sai raba ne da jaba babu wanda ya sai hana ne auren shi babu wanda zai raba ne da shi wannan ai rainin arziki ne kamar yadda muke da ke ka aibata min miji a gabana basira ta yi dariya sosai kamar mai ta ce to ki yi haƙuri da ni gani ne ba ku dace ba saboda wallahi ko man shafawan ki Jafar bai ya saya ba bare kuma a kai ga batun sutura ki tuna irin darajar gidanku tun yaushe yaushe sam Jafar bai dace da ke ba Ta ce talaka ba mutum ba ne. to ni wallahi shi nake so kuma shi zan aura don wallahi in duniya za a haɗu to min a hana ni aurensa wallahi sai na aure shi kin san irin sun da nake wa jafar kuwa basira dai da abin da nake so duk shi abin da nake so da shi nake tashi idan ba za ki taya ni jafar ba to dole ki ja bakin ki ki shiru basira ta bunsuro baki ta ce to idan san gaskiya ne ya soma zuwa zance gidan kuma ki bayyana soyayyar kuma na mu gani ta yi shewa ta yi muguwar dariya ta ce na san ai mai gadin gidan nan namu ba da matsala Basira ta ce ina mai gadin gidanku ɗan rainin hankalin nan ai ba zai bar shi ya shiga gidanku ba motar ta kusa kwacewa zuhura ne <clears throat> ji kake wani irin ƙara da ya tashi ƙo a kan titi ta juyo da idanunta da suka rine gaba ɗaya suka yi ja saboda ɓacin rai ta ce a gaskiya basira kin gama cimin mutunci na ƙarshe kuma kin zubar min da mutunci kamar yadda kika zubar da darajar ki a gona a yau in Allah ya yarda idan na ga dama sai na sa Jafar cikin masu arzikin ƙasar nan haka zalika Allah ne yake wadatawa in ya so sai ya fifita Jafar yayi arziki mahaifin namu duk mu da kike gani masu arzikin ya kare kuma ba shi shi ma da ya fito a talaka bayan kan shi bane kuma daga yau zan sake tagona tsakanin mu da ke domin muzanta muzanta ne da ke kai haka zalika tsakanin mu da ƴan uwana ma ba zai yiwu ba basira ta ce har ya zama abin naki haka ne har ya zama abin yan uba lallai kam kwarai ko ya zama daidai lokacin suka isa kofar gidansu basira ta yi fakin basira ta fito ta ce au gimbiya mai jafar ya yi miki ne saboda na yi miki magana shine ba za ki shiga ku gaisa da hajiya ba a zafafa ta ce ba zan shiga ba ki gaishe ta ta yi ribas ta juya ta tafi gida ranta yana mata matukar suya lallai akwai dankararriyar rigima a gidan nan matukar aka ce za a raba ta da jafar ɗinta yadda ta tattara hankalinta komai tana sauraron lecture ɗin nan domin kawai hakan sai ka yi tunanin duk hankalinta a wurin yake duk cikin wurin ɗin nan ta gama nutsuwa tusita ɗin nan ne take zaune sai ka ɗauka babu mai mayar da hankali kamar ta a wurin amma fa ita tana tunani ne kawai rashin shigowar jafar ƙila a ƙasa zai taho ta faɗi haka a zuciyarta ƙila kuma ba zai zo ba saboda halin rayuwa kamar wacce aka ce ta juya ta hango shi kawai da hankitif yana ta faman goge fuskansa cikin dariya da dakiya ya yi sallama ya shigo malamin da ke gabatar da darasi wadda ya mai da hankalinsa kan allon rubutu ya ga don ya ga waye ya dube shi ya ce jafar ya haka sai yanzu ka iso ya dan karyar da kansa ya ce ai min afuwa malam matsala na samu ya ce to maza ka shigo ka zauna a kiyaye gaba ya shigo zura ta matsa masa ya zauna ko da aka tashi daga lecture bata saurari basira ba don ta bata haushi sai ta karisa inda jafar yake kallo ɗaya ta yi masa ta san yana jin yunwa ta ce hone me aka yi baka zo da wuri ba ya ce inna ne ta aike ni sai da na gama mata aikan shi yasa ta ce to mu ƙarisa CNC ko ya shafi leɓansa wadda suka bushe rabonsa da abinci tun karyawar jiya ga aljihunsa babu kokobo shi kam ya fi sati ma bai rike kwandala ba nasa babu abin da ke damunsa wani abin ta ce ma da kayansa suka yi datti amma babu kuɗin wanki shi kam har ya saba da zuwa makaranta a ƙafa don tafiyar ƙafa ba ta ba shi wuya ko tsoro da yake mutum ne mai tsafta zai yi wuya ka gane wahalar da yake ciki tunda shi san baya shiga irin lif ɗin nan sannan kuma komai idan ka sa shi ko ka bashi baya karɓa ya ci wasu magani suke tsabar wulaƙanci ne yayin da wasu kuma suke ganin rowa ce ta sa shi haka saboda kada a ci nasa shi ma shi kam dai wani irin mutum ne na daban hakan ne ma yake saboda ya kare mutuncinsa shi kuma yake haka ita kanta zuhura ta sha wuya kafin ya so kyautar ta. sai dai sai da ta rinka yi masa kuka yake amincewa sun isa cnc suka nufi tebul suka zauna ta dubi jafar ta ce me zaka ce a kawo maka ya numfasa ya ce kamata ya yi a ce komai muka ci ni zan biya amma saboda ba ni da shi wai mace ce za ta biya min Allah ka yanke min wahala ni na kenan me kake so yace duk abin da kika kawo mini ko kuma in duk abin da da yaɗe ta za ta ci ni ma shi zan ci ta ɗan dubi masu hidima da baki ta ce sunnu yace ce ina so ne a kamin shawarma da maltina yace oke to bari na yi miki Momin ɗin shawarma ɗin tukunna ta ce kai ba ka shan maltina ko ya gyaɗa kai ta ce to me za a kawo maka ya ce ki kawo mini wani abin da ya daban duk abin da suke so an kawo musu suka yi bismillah suka so mace suna ce sai ga basira ta dubi jafar ta gaishe shi ya amsa ce bismillah mana mu ci abinci ko ta ce na gode ta dubi zuhura ta ce ina ta neman ki zuhura ta ce ina tare da hauni na ne Basira ta ja kujera ta zauna, ko minti biyu ba a yi ba, sai ga yadin ya shigo, yana ɗan dube-dube, hango ta ya taka a sannu a hankali ya ƙariso ya dubi sarauniyar da yake nemanta, ya ƙariso ya ganta da wani saurayi da ke gefenta suka haɗa ido ya wani basarwa, cikin zuhura ne ya ɗori ruwa ita kanta basira, ta fahimci hakan sai ta sunkuyar da kai kawai, za ka ce wasu munafukai, ya miƙa hannu cikin plate ɗinta ya soma cin shawarma ita kuma sai ta kasa hasala komai wani ni'imantaccen kallo ringa watsa mata sai ba my wife jikina ya bani kina nan ashe zaki iya cin abinci ba tare da mahaɗin rayuwarki ba zaki iya ciyar da kanki ba tare da mahaɗin rayuwar ya ci ba kin san dai ina da zafin kishi me zai sa ki zo nan cin abinci ya kamata ki nutsu ya kama tsinin hancin ta ce am haba Allah sai suka ji wani irin takalmi wasu suka ji wani irin kwal-kwal ana ta tari don tuntuni jafar ya kware abin tausayi ta yunkura da saurinta ta ce sannu kwarewa kai ne haka yadin ya kama hannunta ya ce don allah ki haƙuri mu je ya zuba mata ido ta bi shi tana juyowa tana ganin yadda jafar ɗinta ya kware don ta ga basira tana masa sannu wani nan nauyin abu ta je ya tsaya mata me yasa yadin ya mata haka ko bai san shi za ta aura ba ai ta san duk abin da take take masa ba za su yi aure ba sun taho ya hange muslim abokinsa kai tsaye warewa ya yi ya bar ta a tsaye jafar hankalinsa ya mugunta shi domin an sha faɗa masa din shine mijinta ya tambaye ta ta ce karya ne yau ga abin da yake ya gani ya faru a gabansa tabbas mata mayaudara ne ko da yake shi ya yaudari kansa da kansa ai ya san ta garbinsa ƙarfinsa kamar yadda aka ce gadon ari sai fanna ramin kura kuma sai 'ya'yanta gaba ɗaya abin da ya ci sai da ya dawo da shi nan da nan kuma ya galabaita jafar mutum ne mai jama'a saboda allah ya bashi kwakwalwa shi ya sa ma mutane ke son sa don ana amfani da shi ita kanta zuhura saboda irin taimakon da yake mata yasa shakuwa mai karfi ta shiga tsakaninsu har ta rikide ta zama soyayya yan ajinsu da suke wajen suka yi taimaka masa sai ku mai da ni gida don Allah taimakon da za ku yi min kenan nan da nan abubakar ya ɗauki motarsa ya sa aka tafi da jafar gida basira kuwa sai ta ga sun tafi dukka sannan ta kira zuhura kina ina ta ce ina gida kina kallon yarin yakob sami yanzu kina gida ta ce eh ta amsa eh basira ta ce to ina zuwa yanzu zuhura ta yi kwanci kan gado ta ce tabbas hausawa sun yi gaskiya da suka ce wanzami bai son zarfa yanzu abin da din ya yi ya kyauta mata samira ta shigo ta ce ya aka yi ne har kin dawo ta tashi zaune ta tallafi fuskar ta ce eh na dawo ta ce oh da alama dai kina da damuwa kenan hmm. ta ce mm ke dai bari kawai sallamar basira ta katse su ta ce ya aka yi ne basira ba ni in sha mana ta ce ke dai ki bari kawai kishi zai kashe dan mutane baki ga halin da ya shiga a yanzu ba yanzu fa an tafi da shi gida ban gane ba basira ta ce ke ke daga kwarewarsa tari har da amai yau dai na ga abin da ya girmi ya girmi kwakwalwata wannan jafar din da shegin kishi yake ta har da ta girje ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya din bai kyauta mini ba kuma sai na nuna masa ban ji daɗi ba basira ta ce wallahi in kika nuna masa karki yadda ma ki nuna masa shi da kike masa baya jin haushi ne ya taba nuna miki ne to ai ni fa wadda zan aura ne oho ya zai mini haka akan wanda zan aura samira ta ce wai meye ne a nan ne basira ta faɗa mata samira ta yi tsaki ta ce ke zuhura ki raba kanki da auren wahala auren talaka wallahi talaka auren su auren wahala ne in dai ni in ni ce ke ai da yadin mu, za mu kule gashi nan haɗaɗɗen gaye basira ta ce hin hmm, ke idan ana batun kyawun sura ne to idan kika ga jabar sai dai a shafa fatiya domin yadin ba komai bane akan zafar. amma ai ba shi da hatimin nasara kin ma gushewa zai yi tunda ba shi da kuɗi Zuhura ta kule iya kulewa har ga Allah son zafar take ba wai don kyansa ba da basira take faɗa ba ita kam ta san so ne tsantsa kawai take masa so mai tsafta ba wai saboda wani abu ba ita kanta tana mamakin irin mugun son da take wa Jafar domin a kansa za ta iya rabuwa da kowa a duniya don kawai ta zauna da shi ta juya masa baya ta yi kwanciyar ta tana ta juya musu baya ta yi kwanciyar su tana jin su abin su Samira ta dube ta tace kin sani ko to shikenan ku shirya da yamma mu je mu duba shi saboda in je in ganshi. ya dace da ke kuwa ko bai dace da ke ba dan kawai na san in kin yi misin din yadin kin rasa namiji domin kin san maza ma yanzu suna suka tara akwai namiji akwai muna maza suka fashe da dariya banda zuhura da har yanzu ta yi kicin kicin da fuskanta a bangaren jafar kuma wani mugun so yake wa zuhura amma ya san fa ta fi karfinsa domin da irin su din ina sannan kuma ga ɗan uwanta ma na jini ɗan uwanta ne na jini karewa ma gidansu ɗaya ai kaga wahalar da kansa kawai zai yi gida bai koshi ba ai ba za a ba wa dawa ba to a yasa dai a yanzu an bashi an bashi dama ya fito ya auri zuhura to da me zai aure ta ma tukunna ko da an yafe masa komai sadaki kawai zai biya ina ya ga sadakin ransa ya yi mugun ɓace zazzabi ya rufe shara ƙoransa suna karkarwa da haɗuwa allah kai mana tsari da talauci abinda jafar ya rinka faɗa a ransa kenan domin yanzu kuɗin da zai zai sai maganin zazzaɓi ma bai da su sai kunya yake ji ya tambayi innarsa don jarumar mace ce mai zuciyar nema ko sai take sayarwa da safe Allah ya sanya mata albarka a ciki da za ta yi yake karewa yawancin lokaci Jafar ne ke zama yana yi mata suya tana tausayinsa sosai don ba shi da girman kai Jafar haka ya kasance Jafar Sufiyanu asalin mahaifinsu ɗan garin Garko ne ta jihar Kano, asalinsu kuma zuri'ar sarkin Fulanin garin ne. Mahaifinsu Sufiyanu ya jima da barin garinsu, ya dawo Kano yana sana'ar gini da birkila ne a da. Da farko kuma a gidan haya suke, daga baya ne ya samu sukuni ya sai filin sakato ya gina gida. Da farko ɗaki ɗaya ya gina suna ciki, ya gama gini inda gidan ke da ɗakuna biyar falle ɗaya ɗaya. shi da matarsa Halima auren zumunci ne mace ce mai haƙuri da juriya da kuma dangana da mijinta yaran su biyu suka haifa jafar shine babba sai kuma kaninsa suleiman gaba ɗayan su farare ne ga su kyawawa kyawun da suke da shi ne ya sanya suleiman yake girman kai yake ji da kai yana ji da kansa ga yaudara saboda yawancin abokansa in za su guri sai sun tafi da shi saboda Allah ya yi masa wani irin sura idan ya sanya kaya yana taku ba magana gaskiya sai ka ɗauka ubansa wani attajiri ne amma babu fus sai tsabar karya. shi kam jafar yana yana da abokai amma bai ɗauki kyansa a bakin komai ba gashi Allah ya bashi kwakwalwan karatu tun a wannan lokaci da ya gama primary school ya samu matsala domin gashi ya ci sunansa sanin ba ɗan kowa ba ne yasa aka danne masa gashi dai yana ganin ya ci kyauta kuma a lokacin mahaifinsa yana kwance ba shi da lafiya saboda haka sai ya maimaita kafin su yi common entrance sai mahaifinsa ya rasu bayan sun yi ne aka sake danne masa saboda haka ne sai ya yi fushi ya ce ya haƙura makocinsu ya kula da rashin zuwan makarantun jafar don haka ya kira shi ya tambaye shi dalili bai ɓoye masa bai sanar masa da shi ya tambaye shi za ka iya zuwa da wakin tofa ya ce me zai hana in har zai samu a gaskiya jafar bai mance da wannan mutumi ba domin mutumi ne da ya masa halacci mai koyarwa yana da mota kullum suke tafiya tare tun da safe suke tafiya har sai da ya samu ya yi ss1 sannan aka canza makocinsu ya dawo gwammaza gwammajawan shi ne ya ɗauki nauyin kuɗin motarsa kullum lokacin da suka zana jarabawar ƙarshe wani irin mugun ci ya yi wa jarabawar inda har gwamnati ta ɗauki nauyin karatunsa amma shugaban makarantar ya yi kiransa ya ce jafar Safiyanu, kada ka manta kai ba ɗalibin wannan makarantar ba ne, kawai cuku ne ya sanya kai karatu cikin wannan makarantar, saboda haka ka fidda ranka akan wannan result ɗin ka je ka nemi wani. Jafar ya sa kuka yana masa kuka kamar ƙaramin yaro ce ka taimake ni. Ba ni da wani gata sai Allah karatuna shi ne gata na kar ka mini haka idan kai min haka ka ƙware ni ka tausaya wa maraici na ce Jafar kana cikin ɗalibai masu sanyin hali kana da kirki amma fa ka sani an ce so so ne san kai kuma ya fi yawa wannan takarda ɗana zan ba wa ya tafi da sunanka yana ji yana gani gwamnati ta ɗauki nauyin karatun yaron nan da sunansa ya tafi ya bar ya bar shi da ciwon rai ya dawo gida ya zauna lokacin makocinsu yana ya sanya shi a abu private a abu ya zana ya private exam ya nemi admission a abu zaria ya kasa yana karantar medicine abinsa shekaransa ta ƙarshe allah ya yi wa makocinsu rasuwa kusan in ce muku jafar ya fi ma 'ya'yan makocin nan nasu damuwa domin ta leko ta koma duk da ya so ya karisa karatun abin yaƙi yana ji yana gani ya haƙura da zuwa makaranta domin a yau karatu ya fi ƙarfin ɗan talaka saboda damuwar da ƙasar mu ta shiga na rashin shugabanni adalai Allah sarki Allah ka ba mu shugabanni adalai da za su yi mana abin da ya kamata ta wani fanni Najeriya har yanzu matsalolinta da yawa to ko matsalan kwalta ba ta gama magancewa ba bare a je ga matsalan abin da ya shafi karatu a je ga matsalan abin da ya shafi kiwon lafiya asibiti bare kuma matsalar wuta wadda har yanzu wasu wuraren ba su ma san mai wuta ba ji kawai suke yi <clears throat> Allah kai mana maganin mu, shi kuwa Sulaiman komai nasa idan ya samu cikin nasara ne saboda Allah ya yi shi wani irin mutum ne mai shishigi a makaranta musamman abokan abokinsa in ɗan wani ne amma ya kasance mutum ne mai girman kai da miskilancin tsiya a cikin gidansu ma don na nasa da dama Suleiman ba zai nuna inna inna da take gidansu ga abokansa ba wai saboda haka shi abokan nasa sun fi masa kowa ma tunda masu masu hatimin nasara ne suna da hatimin nasara a hannunsu ai komai za su yi shi san bai samu matsala ba domin a yanzu haka yana business karkashin wani baban abokinsa ne don ya saba taimako yakan ɗauki yara ya koyar da su kasuwanci sannan in ya yaye kai baka jari saboda haka tuni suleiman ya samu abin da yake so don tuni yake cin gashin kansa kuma duk da haka ba wani sakarwa uwarsu yake yi ba sannan tuni ya gino ya gingimo aure auren ɗiyar wani attajiri ita ma yayanta ne abokinsa ta dalilinsa suka haɗu suka yi soyayya har Allah ya sanya aure tsakaninsu shi kan dai Jafar bai ɗauki wannan hali ba yana jan girmansa ne sosai baya son marai ne shi yasa su ba ta tsayi tsakaninsa da ƙanin nasa saboda ja saboda ɗan rainin hankali ne sosai yana da 'yan canji shi yasa yake yi musu abin da haka kuma yake sanya shi girman kai farkon aurensa da karima kuwa ta sanya wa jafar kwanon abinci da safe da rana da kuma dare shi kuma baya sakar mata fuska a ganinsa matar kaninsa ce dole ya ja girmansa shi kuma suleiman kansa ya ƙara girma ne saboda yadda yake ganin su suke ciyar da ɗan uwannan nasa sai yake neman mai da shi kamar yaransa matarsa in in ba ta da cefane sai ta faɗa masa shi kuma bai ɗauki abin a wata manufa ba sai ya je siyo mata amma daga baya da ya kula Suleiman idan yana gida sai ya ce zai yi cefa ne ya ce su bar abincin su mana ya yafe idan shi ba yaron aiken su bane da ya fahimci haka wannan shine silar da suka daina bai wa Jafar abincin gidansu ganin ba shi da tsuntsu ba shi ga tarko shi ya sanya shi ya afka wajen neman ilimin ilimin Muhammadiyya shine duk wajen neman ilimin Jafar ba kaɗan ba haka ya ba zama neman ilimi don haka ne ya samu ya yi ilimin tajwidi ya iya kira'ar hafsu ya iya nawar su ga hadisai ga kuma tauhidai babban magana ga hadisi ga tauhidi jafar ya mai da hankalinsa ne dan yana ganin ta fannin boko ba shi da rabo abokinsa misbahu wadda yake tun suna yara suke karatu ya zama shugaban karamar hukumar birni da kewaye shine ya nema masa gurbin karatu a BUK inda zai yi karatun Mascom ya mai da hankalinsa kan karatunsa tun da ya ci gaba a nan ne ya haɗu da Zuhura Bashir Mansur bai taɓa soyayya ba sai akan Zuhura tun da idansa ya haɗu da idan nata bai samu kwanciyar hankali tsakaninsu ba har sai da soyayya ta kullu tsakaninsu Jafar Safiyan yana son Zuhura kamar ransa shin ta ina zai mallaki Zuhura To lallai kam. Hankalinsa ya yi ƙololuwar tashi shi da kanshi ya san hakan yana ganin zuhura ‘yar wani hamshaki ce shi kansa ya san ya ɗauko wa kansa da babu gammo dole ne zai sanya hakuri sosai ya fidda zuhura a rayuwarsa saboda ya sani din ya fi shi komai in kyau ne din yana da shi ga ilimi ga gayu ya sani sannan shi ma din din mutum ne mai kamala domin ba shi da girman kai zazzabi ne fa ya rufe shi ba kaɗan ba har haƙorinsa suna haɗuwa kaf kaf kaf mahaifiyarsa ta leko ta ga halin da yake ciki ta fita daidai lokacin da suleiman ya fito zai fita yana gyara hularsa ta murza yana murza ta aka shi kuwa in ka kalle shi za suleiman ka ce daga kwali aka fito da shi don kyau ta ce sule fita za ka yi ne gida mata kai kawai alamar kagara da maganar ta ta yace sauri nake in na tafiya zan yi lafiya ta ce wai hanka ne ba shi da lafiya yaron nan tun ɗazu da yake kwance abokanansa suka dawo da shi daga makaranta kaga jikinsa yanzu ya yi zafi ko za ka taimaka ka kai shi asibiti Ta ce in nake haƙuri, sauri fa nake yi ta dube shi gwanin tausayi ta ce kai yaron nan haba dan Allah ka kai mu idan ya so in in muka gama sai mu dawo kai wucewanka kin ga inna ba zan iya ba ya fidda ɗari biyar daga aljihunsa ya ce ga kuɗi ku je kai ya ishe ta ta dube shi ta ce ka bar kuɗinka ai ba wai kuɗi ne bani da shi ba Suleiman ina jiye maka tsoron duniya ɗan uwanka ne ka je abinka ba kuɗinka nake so ba da na ce ka kai mu asibiti ya mai da kuɗinsa aljihu abinsa yana kunkuni kamar yaro jafar kuma yana jin su inna har kuka sai da ke saboda takaici illa lallai kuwa yau rana ɗaya inna bata iya nuna wa suleiman kuskurensa ba saboda wai a cewarta ba ta son wani abu ya same shi saboda tun yana ƙarami in an masa faɗa sai ya suma saboda fushi wannan ne sanya Suleiman yake cin karensa babu babbaka yayi abin da yake so babu kwaba ta shigo ta dubi Jafar ta ce wancan da yake haka take kiransa wannan in za ka iya fita ka lallaba mu je asibiti ya ce in nake bar shi idan na sha fanadol kadai ya isa babu fanadol da zaka sha gashi yanzu yamma ta yi babu games kuma ba su fito ba ya ce kada ki damu inna a bar wuri zuwa anjima ta ce ka tashi ka tashi ka dawo ɗakina nan kana ɗakin soro zan yi ta zirga-zirga ya ce to inna ya miƙe ya fito ɗakin ya ɗakin ɗakinta ya kwanta a gangadanta ta sanya zani ta rufe shi tana kallon sa gwanin tausayi ji take yi kam kamar ta mai da ishi jikinta uwa fa kenan misalin karfe biyar da rabi zuhura ta yi fakin motar a kofar gidansu jafar daidai lokacin suleiman ma ya fakin nasa ganin shegiyar motar nan ne yasa bai fito daga nasa ba dan ya ga waye zai fito daga motar suleiman mugun dan sa ido ne ganin haɗaɗɗun yan matan da suka fito ne sanya yawun sa daskarewa jira yake ga inda za su shiga ya san yadda zai tunkare su ya ga sun tsaye da wani yaro sun tambaye shi gidansu jafar yaron ya nuna musu suka shiga haushi ya kama suleiman ya san wajen matarsa suka zo amma dai ya ɗan ji daɗin hakan saboda zai samu ƙarin haske gurin matar tasa saboda shi suleiman cikin gidansa mutum ne miskili mara magana hakan ya sa ita kanta matarsa take shakkarsa su zuhura suka yi sallama kamshin turarukansu ne kaɗai ya cika gidan mahaifiyar jafar ta amsa ta leko ta ce lale lale sannan ku da zuwa ku shiga tana ciki Basira ta ce, A'a, mun zo wajen Jafar ne duba jikinsa, au, oho, to ku shigo, ku shigo. Ta ce, suka shigo ta shi musu shimfiɗan tabarma suka zauna Jafar lokacin bacci yake bai san sun zo ba. Suka gaishe ta suka sanar da ita su ɗin abokan karatunsa ne, ta gamsu ta kawo musu ruwa a kwanon sha. Suna hira sama-sama ta dubi Zuhura ta ji Allah ya ɗora mata son yarinyar nan da ƙaurarta ita kam. take ta jinin su ya haɗu da wannan yarinya zuhura ta yi murmushi daidai lokacin da zafar ya farka gyara kwanciyar sai ce haba na a bani ruwa in sha ta ɗan yi hanzari ta miƙe bari in kawo maka zuhura ta ce ga wannan mana jin muryar ta ne ya sa shi miƙewa zaune in na ta ɗauki ruwan ta kai masa baki ya gumtsa kuskure ta kawo ni abu ya zuba sannan ya kurɓa ya sha idanunsa sun yi jawur ya rinsa ido ba kaɗan ba In ta ce sannunku abin da ya faru ya dawo masa ya sake jin kamar ana buga masa guduma a kansa haka yake ji ya dube su kawai ga gaba su suka masa sannu sai a lokacin suleiman ya shigo na wani botawa wai shi ala dole ga isasshe ya dubi inna na dawo kun je asibitin ne ta gimtse fiska eh na dawo ku shirya mana mu je inna ta ce a'a ka bar shi kawai ya sha magani ya sha magani ya dubi yan matan na waɗannan fa abokan karatunsa ne a uku ce kun zo dubiya suka ce eh ya mai jikin ya ce da sauƙi a lokacin ne kare mata shigo suka gaisa da mutane suka miƙe suka ajiye dubu biyar suka fita suka fidda lemukan da suka kawo suka turo yara suka kawo musu suka ja mota suka tafi haushi ya samu ya samu a gurin jafar bayan ya yi kwanaki <coughs> sauƙi ya samu amin a wurin jafar bayan ya yi kwanaki uku bai shiga makaranta ba amma dai lafiya ta samu <clears throat> sannan ne ya shiga a kwanakin da ya bai je ba ne cosmate ɗinsa suka yi ta zuwa duba shi saboda ya iya zama da kowa lafiya <clears throat> shi kuwa yaya din yana ta zuba ido ne ya sake ganin zafar amma ba su haɗu ba din yana zaune a falo yana karatun jarida zuhura ta shigo ta sa ta zauna gefensa ya juyo dube ta <clears throat> ce ya dai my wife ta gimtsa fiska ta ce ya din babba ya ce na karɓi kuɗin shofin a hannun ka ya ce har nawa ne kuɗin ni dai bai ce min ga abin da zaka bani ba ce to ki shirya da yamma sai mu tafi tare bata so haka ba amma babu yadda za ta iya ta miƙe ya fito ta da hannu ta da ta zauna ya dube ta ya ce wai in tambaye ki mana ni kan kin san me ya so kuwa ina jin ka yadin kin san so kuwa kin san kalmar so ta zuba masa idanu tana duban sa yace sai nake gani kina wasa da alamomin so ki sani fa shi so ba ƙarya bane kin gane kuma ita zuciyar da so Yahuda ta ba ta buya amma duk lamarin kin sai nake gani akwai wasa a ciki ta dafe kanta tana jin sa kawai ta dago da kanta suka hada ido ta saurin sun koyar da kanta kasa tabbas kafin haduwanta da jafar ta sani akwai abin da take ji game da yayadin amma yanzu babu su to ni ma dai takaicin ne ya ishe ni ta tashi ta tafi yadda nema hakan na dakata a nan sai mun hadu a littafi na biyu littafin kanin miji na dan zan yadda za ta kasance sai ku biyo ni a littafi na gaba na kuɗan hamza fatan alkhairi sai a yi min uzuri saboda yanayi da kuma lokaci to abubuwan dai sun sauya don haka zan dakata a nan zan huta sai mun haɗu a littafi na biyu littafin ƙarin mijina littafin zahara'u baba ya ƙasai Wato Maman Shirem ta rubuto muku shi saboda faɗakarwa, tunatarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Ni kuwa naku ɗan Hamza na karanto muku shi. Saboda anan rayuwa zan dakata a nan sai mun haɗu a littafi na biyu don jin yadda za ta kasance. Sai ku biyo ni. Na ɗaya da na biyun tare suka fito, ku dai ku nema ku sha labari. Kada ku sake a baku labari. kuma me kake tunanin zai faru a yanzu dai din ya kasa haƙuri ya mata bayanin su yayin da ita kuma kunzi ta ce duk abubuwan da take ji a kansa a baya yanzu ba ta jin su hakan na nufin ta daina sansa kenan sai jafar to wai shin ma jafar zai kai labari kuwa shi da kanshi kuma ya san ba zai kai ba to ku me kuke tunani wanda ko sadaki kaɗai aka ce ya bada ba zai samu ba to sai yaya gashi kuma idan ba sadaki ba aure lallai kam ya ɗauko ruwan dafa kansa wannan zancen haka yake da ma wannan da ma waɗansu tambayoyin duk suna nan a cikin littafin ƙanin mijina littafi na biyu Allah sarki kan na rufe wannan ɗan babi zan samu amfani da wannan dama na samu na isar da saƙon gaisuwa ta zuwa ga baban Ashwat da maman Ashwat da ke garin Maiduguri yayin da zan yi amfani da wannan dama na ƙara isar da gaisuwa ta Malam Musa tashar Dambuwa tare da mai ɗakinsa da kuma su Allah ya raya haka zalika ke ma kanwar Musa ban manta da sakon gaisuwan ki ba yayin da kuma zan gaida ƴar uwa rabin jiki abokiyar mafarki na na Khadija Adam mata sakon gaisuwa da fatan alkhairi Allah ya cika miki burin ki ke mai sunan momina ban manta da ke ba yar mutan Maiduguri ta cikin GRA. To, jama'an Maiduguri kuma saƙon gaisuwanku, fatan ya isa gare ku, gaisuwa da fatan alkhairi, Allah ya bar zumunci. Gefe guda kuwa ba zan manta da ke ba Zainab Ibadan. Na gode, Allah ya bar zumunci. Idan na dawo kuwa, ƙanwata Usaina 'yar mutan Kaduna cikin birnin Gwari, saƙon gaisuwa da fatan alkhairi ki gaida ɗan uwanki da kuma mutan gidanku duka gefe guda kuwa ke ma anti uwa yar mutan garin lafiya ba zan manta da ke ba yayin da zan sanya aharar tutu baby tare da kai abdul da kuma gimbiyarka fadila aisha fatan alkhairi na gode a huta lafiya